muslim ya dauko askari da mudawwana Qur'ani a kwamfuta ya gano fassarar abin nan hadisi a kwamfuta ya gano fassarar bayanin fiqhu a kwamfuta ya za a yi ilimi ya zama nagartacci shine yace karatun a samu rashin abin nan irshadu ustazin ba irshadu ustazin ba ustazin ba zaman to Allah ɗaliban ilimi ku je ku ɗauki muƙaddamar littafin bulugul marami ku ji yanda mai bulugul marami ya tafi gurare ya karatu a ce ya yi karatun fiƙihu gurin malam wane sai da ya kai ƙarshen kaza ya